daren juma'a daren ashirin ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1439 daidai da biyar ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2018 wannan shi ne majalisi na 68 cikin jeringiyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu wanda malam muhammad Nasiru, dinar albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi wa rahmatullahi ala jami'a. wannan littafi yana karantar da muni a ƙidan musulunci wajen tabbatar da cewa Allah subhanahu ya ɗaukaka akan dukkanin halittu kamar yadda Al-ƙur'ani ya ba da labari da hadisan manzon Allah sallallahu da kuma maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi ga baki da su idan ba a manta ba muna ta bibiyan wannan malami a inda yake kwararo mana tarajimu na malaman farko dabaka bayan dabaka waɗanda suka fassara ayoyin alkur'ani ko suka yi maganganu akan tabbatar da wannan akida za mu tashi akan rakami na 111 shafi na 228 inda malam yace Abubakar ibnu Abi Dawud malam abubakar dan gidan abu dawuda wanda aka haife shi hijira na da shekara 230 ya rasu hijira da shekara 316 wannan babban malam ya shekara kenan 84 a duniya Allah ubangiji ya gafarta mishi malam abubakar ha 86 ko 86 yes wannan malami Allah ya gafarta mishi malami ya mai take yace muhaddithu bagdad wato malamin hadisin kasar bagdada malam yace akhbarana ahmadu ibn abdul hamid قال أنبأنا محمد بن قدامة سنة ثماني عشر وستمائة قال أخبرنا أخبرتنا فاطمة بنت علي قال أنبأنا علي بن بيان قال أنبأنا الحسين بن علي الطناحيري قال أنبأنا أبو حفص ابن شاهين قال آه الإمام الذهبي يقول إسناد ستريا تريا تكمل منسى أحمد بن عبد الحميد daga Muhammad dan Udama wanda har ya faɗi shekarar da aka ba su riwaya ta wata malama wato Fatimatu yar Ali daga malamin ta Ali ibn Bayan shi kuma daga malam al-Husayn ibn Ali al-Banahiri shi kuma daga dalibin al-Imam bakar ibn Abi Dawud din shine Abu Hafsin ibn Shahin shi kuma yace qala qala shaykhuna Abu Bakr Abdullah bin Sulaiman hadhihi al-qasidata waja'alaha muhsana yace malamin mu watin malam bakar. abdullahi dan gidan sulaiman sulaiman ibn al-ash'ab abu dawud al-sistani ya faɗi wannan aƙida wannan ƙasida kuma ya sanya ta ta zama muhsana wato yana neman abin neman lada yake da ita don Allah yake neman lada da ita wannan ita ce ƙasidatul ha'iya da aka sani ta malam abubakar ɗan gidan abu dawuda wacce shahararriya ce kwarai da gaske baiti 31 a maimakon mu karanta ta haka da karatu na gwarawa ina ganin zai fi dacewa mu sanya wani balarabe ya rera mana ita insha Allah ga ta kamar haka matnul mawqumatil haiya ya masati hablillahi wajjari'il huda wa la ta'qu bi'iyalla 'allaka qawalin bi

wallahu musta'an wannan ɗaya ne daga cikin rera wadda aka yi ma wannan waka ko waƙe ta ha'iya wanda wani balarabe ne rera ta waka ce ta sami shahara kwarai da gaske a cikin watin waƙoƙi na aƙida madaidaita haka idan yan uwa su lura ko su yan bambance bambance da za ku ji na yan harufa ko ƙarin baiti ma a wani waje don bambancin riwaya ne gwargwadon hali insha Allah za mu bayani akan wasu su waka ce wata ke mutawatira daga shi wannan malami ta zo ta ko ta ko ina daga gare shi kuma Allah ya sa mata albarka wannan waka malamai sun dinga mata sharhi daga cikin malaman da suke akan gaba a yi mata sharhi akwai al'imamu Ibn Rajab bin hanbali wajen shekara 700 da suka wuce ya mata sharhi mujalladi guda a wannan zamanin an samu malamai da dama irin su Abdul Muhsin al irin su Sheikh shek Abdulhamid Ibn Nasir al-Barrak da ire-iren su sun mata sharhohi daban-daban har an hada ma sharhohin ta majmu'atu shuruh sharhi kala daban-daban da aka yi mata haka ana sai da su a hade wannan banda waɗanda suka yi karantar da ita a waƙe da kasusuwa suka yi sharhinta a Makka da Madina da sauran garuruwa anan ma mu ma malamin mu albani malam muhammad awwal marigayi Allah ya gafarta mishi ya taba yin sharhin wannan waka a cikin kasusuwa guda hudu wanda zaka iya samun su koda akan tukullamar bayanai ta karatukan musulunci ta darulfikir.com zaka iya samu kuma insha Allah za mu aika wa da yan uwa su daga baya ta hanyar WhatsApp groups insha Allah waƙar ta samu farin jini kwarai da gaske saboda abin da ke cikinta na kyakkyawar bayani a takaice na aƙida da kuma irin yadda malamin ya samu wato halin ya bayyana su cikin kalmomi masu sauƙin fahimta zaka ga maganganun ba sa buƙatar wani dogon sharhi inda ka san inda aƙidar musulunci ta sa gaba da abin da yake faɗa zaka iya waiwayan ina aka dusa abin da yake cewa a takaice tamassak bihablillahi wattabi'il huda ka yi riko da igiyar Allah igiyar Allah nan da Allah ya ishara akan ayi riko da ita cikin alkur'ani menene eh wa tasimu bi hablillahi jami'an yace to kai riko da ita wattabi'il huda kuma ka bi shari'a wala taku kar ka zama dan bid'a asali ta takun daga takunu da aka mushi jazma saboda lamul jazmi lamun nahayi sai kuma ta sannan ya halatta a cire nuna din gaba daya kamar yadda aka cire anan wala taku bid'iyan la'allaka tuflih kar ka zama dan bid'a idan ka zama ba dan bid'a ba to ana sa ran zaka tsira amma an ka bari ka zama dan bid'a to al'amarin tsira zai zama maka mai matsala musamman anan yana ishara akan bid'a ne a cikin aqida malaman farko duk sanda suke magana akan bid'a magana su takan bayu ne galibi zuwa ga bid'o'i na aqida jahamiyanci ash'ariyanci kullabiyanci irin mu'tazilanci da ire-iren su da rafida Allah ya tsare mu gaba daya wadin bi kitabillahi kai addinin ka ya zama addinin ka kana yin shine bi kitabillahi da littafin Allah was sunan da kuma sunnonin nan allati atat waɗanda suka zo an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ka zama dan qur'ani da hadisi baka aiki da komai sai alqur'ani sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce tanju wa idan kai haka tanju zaka tsira wa tarbahu kuma zaka ci ribar rayuwar ka duniya da lahira wa kuma kuma kace a nan cewa anan ba wai ka faɗa da baki ba ka ƙudirce shi ne ma'anar shi anan ka ƙudirce cewa ghairu makhluqin kalamu malikina zancen Allah Ubangijinmu ba halitta bane qur'ani ƙur'ani ba halitta bane ka ƙudirce wannan bizalika danal atqiya malamai masu jin tsoron Allah masu takawa da irin wannan aƙida suka bautawa Allah wa afsahu kuma ita suka faɗa aka ji su imamu ahmad ibn hanbal su ainihin malaman da suka rayu a wannan zamanin su imamu bukhari su imamu shafi'i su musda affan ibn muslim da ire-iren waɗanda suka fuskanci wannan daga ta khalqul qur'an sun faɗi cewa zancen Allah zancen shi ne ba halitta bane qur'ani zancen Allah ne ba halitta bane wa afsahu kuma sun furta haka da shi suka wa Allah wala taqul alquranu khalqun quranu kar ka sake ka ce ƙur'ani wai halitta ne kar ka sake ka faɗi wannan fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu kar ka ce ƙur'ani halitta ne karanta shi din khalqun quranuhu karanta shi halitta ne fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu dan zancen Allah da lafazin ake gane shi lafazin da ake karantawa da shi ake gane zancen Allah in ka ji mutum na karantawa magana Allah yake karantawa ba yana halittar zance ba ne. a yana karanta magana Allah ne wala wa qul kace kuma yanjalillahu lil khalqi jaharata Allah ubangiji zai bayyana ga halittu qarara kamal badu la yakhfa wa rabbuka awdah kamar yadda farin wata yake bayyana ga halittu la yakhfa baya buya ga barin halittun wa rabbuka awdahu Allah ubangijinka zai bayyana fiye da haka yace walaysa bi mauludin walaysa bi walidin Allah bai halitta bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kamar da fara cikin alqur'ani lam yalid wa lam yulad yace walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu kuma Allah babu wani mutum ko wata halitta da ta kama da shi laisa ka mithlihi shay'un ta'alal musabbahu Allah ubangiji wanda ake wa tasbihi ya daukaka yafi karfin ai mishi abun kwatanci wa qad yunkiru al-jahmiyyu hadha yace zaka ji bajahami yana inkarin wannan yana inkarin cewa qur'ani ba zancen Allah bane Allah baya sama kar a ce Allah yana da kaza kar a ce Allah yana da kaza duk wanda ka je yana inkarin wannan yace to ka san haƙiƙa hakika zaka samu bajahami yana inkarin wannan wa indana mu ko a wajenmu bi misdaqi ma qulna hadithun musarrih muna da hadisi da yazo ya faɗi qarara abinda muke faɗa ba mu ka faɗa da kanmu ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce rawahu jarir wanda jarir ibnu abdullahi al-bajali radiyallahu anhu ya ruwaito wanda al'imatu sita gaba ɗayansu sun fita da riwaya yana ishara kan hadisin amma innakum satarawna rabbakum za ku ga Allah ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata a daren haskensa sha uku sha hudu sha biyar ba yin turereniya wajen ganin wata wannan haka hadisi ya zo da bayani akan wato tashbihul ru'ya bir ru'ya kwatancen irin ganin da irin ganin ba tashbihul mar'i bil mar'i ba ba ana kwatanta Allah da za a gani da wani wata da ake gani ba yanayin ganin ba tare da turereniya ba kowa a garinsu a unguwarsu a duk inda akwai sararin samaniya idan dare yayi daren sha uku ko sha ko sha biyar ga watan musulunci kowa zai ganshi to haka duk 'yan aljanna za su ga Allah Allah zai bayyana gare su za su ganshi Allah ka samu a ciki manzo Allah ne faɗi wannan da haka ba za mu canza daga abin da annabi ya faɗa ba Allah ne faɗa da kanshi wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira to aqidan mu ta musulmi ahlus sunna salafiya ba za mu canza ba ba za mu ƙara ba ba za mu rage ba ba za mu dogon sharhi ba ba za mu ce kuma ba haka bane rawahu jarirun amma qali muhammadin jariru dan abdullahi bajali sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi roito wannan a cikin zancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa qul mithla ma qad qala fi zaka tanjahu ka faɗi irin abinda annabi ya faɗa a cikin wannan sai ka tsira kar ka rage masa kar ka ƙara kar ka rage kar kuma ka ƙara wa qul kuma ka ce yanzulul jabbaru yanzulul jabbaru fi kulli lailatin Allah ubangiji aljabbar wanda yafi ƙarfin kowa yana sauka ƙarshen kowane dare bila kaifin jallal wahidul mutamaddah ba tare da cewa ga irin saukan ko ga yadda yake saukan ba jallal wahidu Allah ubangiji kwaya ɗaya ya ɗaukaka al mutamaddah wanda ake yaba mashi, wanda kowa ke yaba mashi. kana iya karanta kuma ka kace madihu. wanda ya cancanci yabo duka ana karantawa haka Allah yakan sako ila qabaqid dunya zuwa ga sama ta ƙasa ya munnu bi fadlihi ya dinga sakin falala ta ayyukansa na alkhairi ya dinga sadaka da kyauta yana cewa ina mai tuba in yafe mushi, ina mai zunubi da yana dama na gafata mushi, ina mai neman bukata na amsa mushi. ina me sanya bauta mini na karba mishi Allah da yana faɗin waɗannan yana alƙawari da kansa wannan ma hadisi ne mutawatiri sabai sama da 28 suka ruwaito shi kamar da al Ibn Qayyim al-Jawziyya ya fara a cikin littafin as Mursala mun bude littafi anan na sharh hadithin nuzul na al-Imam Sheikh islam Ibn Taymiyyah da bayanan da ya akan wannan hadisi hadisi ne tabbatacce mutawatiri malamai sun faɗa haka ibn taymiya a cikin wurare da dama a littafansa kamar a cikin sharh hadisul nuzul a cikin majmu'ul fatawa a cikin littafin ainihin wato kitabus safadiyya haka ibn qayyim al-jawziyya a cikin littafin shi sawaiqul mursala da kuma littafin ijtima'ul jush al-islamiyya ala ghazw al-mu'attalati wal jahmiyya haka imam suyuti a cikin littafin sa da yayi na magana akan hadisai mutawatirai shi ma anan ya bayyana haka haka wasu malaman daban waɗanda ba waɗannan ba duk sun yi bayani akan tawaturin wannan hadisi haka limamu zahabi ma mun karanta anan a baya yayi magana akan cewa hadisin nuzul hadisi ne mutawatir da ka san bai dace a ƙaryata ko a yi ta'awili ba yace ila duniya ya munnu bi fadlihi fatafrahu fatufraju abwabus sama'i wa tuftahu sai a buɗe kofofin sama gaba daya a buɗe su a bada dama ta tuba da saukar da ni'ima da amsa ayyukan bayi yace ya kulu Allah yana cewa shi da kanshi ala mustaghfirun yulqi ghafiran ina mai neman gafara ina mai neman Allah ya gafarta mishi sai ya gamu da Allah ga Allah ne gafara da kanshi wa mustamnahun khairan wa rizqan fayumnahu ina mai neman wani arziki ina mai wata bukata ta rayuwa yazo ya nema sai a bashi kamar yadda malamin mu a malam albani malam muhammad awal marigayi yake faɗa Allah ya gafarta mishi cewa abinda ake so da kai kai musulmi ka kalli wannan falalar kai kokari ka more ta ka tashi cikin dare kai istighfari kai sallah ka karanta alqur'ani kai salati ka tuba kai nadama zunubanka sannan ka daga hannu ka nemi bukatu a wurin Allah bukatun duniyan nan ne ko bukatun lahira neman gafara neman tsira addu'a ga iyaye da magabata daga cikin malamai da ƴan uwa da abokan harka da amintattu kai musu addu'a Allah ya gafarta musu bukatunka na duniya na neman tsira a cikin rayuwa da kasuwanci da sana'a neman aiki neman aure neman shugabanci neman ilimi neman addini duk abin da kake nema neman shari'a ga ƴaƴanka da iyalanka da sauran al'umma addu'an neman tunkuɗa wani bala'i na rashin lafiya ko cuta ko asara ko bashi sai ka tashi ka roƙa Allah ya maka abin da yake so ka mora kawai kenan amma wasu malamai yan bid'a su ruda kwakwalan mutane sun hana su cin wannan moriya sun kuma suna cewa an ce dare dare to daren wani gari daren America daban da na Nigeria daren China daban da na Ghana sun kuma suna su wutan da ba su aka tambaye su ba da haka sun lalata wa mutane cin wannan falala don aka ce gashi can a wuri kaza ana rabon kaza ana rabon zakka ko wani alheri kai kana talaka da bukata ka fara cewa to yanzu wane da aka ce yana raba zakkan nan to ina ya samu kuɗin shi gure mu sai da ya samu kuɗi ba ba mu san yayi gado ba ba mu san kaza ba in aikin gwamnati yayi kuɗin nan da ya tara ai ba su kai a ce ya tara su ba dan albashin shi duk wata kaza ne kuma yanzu shekara shi kaza yana aikin gwamnati kaza aka yi time kaza time kaza kuɗin shi ba su kai nan ba dan ka muna ganin wannan kuɗin gaskiya saboda Allah to kudin kan kai yake ka tsaya kana ta wani taɗe taɗe to yanzu ma na tafi kafin na je ma layi ya tsawo wataƙila ma zan tudda gosulo in na hau ma a taba yanzu hala ma da tsautsayi ya kada ni ne hatsari kai ta kawo wasu maganganun da ba su bane har a gama rabawa kana nan kana surutun banza haka za ka wunda yunwa haka za ka mutu talauci to shine irin aqaliyar da aka sanya wa mutane game da wannan hadisin gaba ka tashi kawai kai addu'a ka nemi Allah ya jama ma bukatunka ka nemi gafara daga zunubanka ka tuba daga munanan ayyukanka ka nemi samun shiga a wajen Allah khalas abinda ake nema da kai kenan ba yanda su sahabban nan da aka ga musu ba su wannan tambayoyin ba go inda ka taka maka kana bin tafarkin sahabbai ne kar wannan tambayar kai ma ka tsaya inda suka tsaya ina fata mun gane wannan rawa zaka qaumun la yuraddu hadith wannan bayani mutanen da suka ruwaito shi ba shi yuwa a kuɗe hadisinsu saboda mene saboda tawaturi domin labarai mutawatirai ba a iya tunkuɗe su kuma ba sa buƙatar isnadi kuma wanda biya ya karyata su to za a iya ɗaukar shi a matsayin mahaukaci motsatse ko wanda bai san inda rayuwa ta sa gaba ba yanzu ke da isnadi da cewa na ji daga wane ya gaya mun wane ya gaya masa har zuwa cewa ɗan hodiyo wani malami ne da aka yi a ƙasar nan ta arewa ya yi jihadi ba wanda yake da wannan isnadi amma wa sai ta wannan sai dai mahaukaci ai kaga dukan mu nan bamu ga dan hudiyo ba bamu ga wanda ya ganshi ba bamu ga wanda ya ga wanda ya ganshi ba amma waye sai kareta saboda labari ne mutawatir ina fata mun gano wannan ko baka taba sakwata kaje kaga hubari kaga kaza kaga kaza ba ka san wannan labarin daga sani shi yake nufi da mutawatir yadda ka san muryar da ke fita daga bakin ka san muryar kace baka bukatan wani likita ya gaya maka cewa to sautin nan da kake ji ba muryar kace kana da buƙatar wannan Kuma taka kaka kace to kara mun handset na recording na ji tabbatar ko murya ta ci ko kuma ba murya ta bace in kai haka kaga sai a wuce da kai sakatiri a zuna ko to shi ake nufi da mutawatiri labari ya zo ta ko ta ko ina cewa abu kaza ya faru to haka wannan labarin ya zo na magana akan cewa Allah yana sauka karshen dare sahabbai 28 suka rawaito shi kamar da muka ci ala khaba qaumun kazzabuhum wa qubbihum yace hakika mutanen da suka karyata waɗannan malamai sun tade wa qubbihu kuma kace Allah wadaran su Allah wadaran mutumin da ke karyata wannan labarin bayan tabbatarsa wa qul kace inna khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu kace mafiya alkhairin mutane a cikin wannan al'umma ba'da muhammadin bayan annabi Muhammadu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama to bayan shi waye falala shine waɗannan waziran nashi guda biyu Abu Bakrin da Umar dan Khattab radiyallahu anhuma wa abdahu waɗannan sune mutane mafiya alkhairi a cikin al'umma wannan shine ijma'in sahabbai akwai wasu waɗanda suke ganin sayyidina Ali yana gaba da su ma magana ce marjuhiya wanda duk yayi haka kamar yadda sayyidina kamar yadda Imam Ahmad yake cewa yace to faqad azrabil muhajirin wal ya yace sahabbai ba san abin da suke ba. babu shakka sayyidina Ali mutun ne mai falala iyakar falala hasali ma babu wani sahabi da ya kai shi yawan falala indai ana magana hadisan falala ne babu babu wannan sahabi jama'a yafi kowa yawan hadisai da suka zo game da falalar shi karanta littafin khasa'isu Ali na al imamu Abu Abdurrahman an-Nasa'i ina fata mun gane wannan bayan kasancewar shi dan uwa na jini ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sirikin shi mijin yarsa wadda tsoka ce daga jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin jikokin manzon Allah waɗanda manzo Allah yake ji da su Hassan da Hussein, sannan kuma ta hannun shi kawai zuriyar manzo Allah ta saura wannan banda ayoyi da suka zo da falalar ilimin sa da jagorancin sa da ka sayyidina Ali babban amma abubakar da umar suna gaba da shi da ijma'in sahabbai ina fata mun gane wannan da aka sayyidina abubakar halifa na daya wanda siddiqul akbar kenan siddiqu abu siddiqa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa ka fi so yace Aisha aka ce cikin maza ake nufi ya rasulullah yace babanta haka manzon Allah yace da aka sayyidina abubakar manzo Allah zai rasu ya fito yayin jawabi yake cewa Allah ya aiko ni gaba ɗaya ko kafirce mini Abubakar ya taimake ni ya amsa addinin da aka aiko ni da shi kuma ya taimake ni da dukiyarsa babu wanda na mori dukiya irin tashi kamar yadda na mori ta Abubakar da zai yi na je lahira da kaunar wani kauna mai hana ganin laifi da za ta fi alkiyama da kaunarsa ce amma dan uwana ne a cikin addini yace a toshe duka kofin masallacin nan amma a bata Abubakar saboda kowa yana yin kofa sitin gidan shi kawai saboda masallaci yana tsakiyar gari ne kowa in yazo sai ya kofa sai tingiren shi kawai ta zai fita ba sai ya fita ta main gate sai manzo Allah ya ce duka a tushe su amma a bar sai sayyidina Abubakar a wata riwaya ta al-Imam al-Hakim shi ma sayyidina Ali an bar masa wannan kofa ta shi da take shiga da shi cikin gidan shi wanda yake cikin gidan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sayyidina Rasulullahi haka ya rasu ba tare da ya ayyana kowa a matsayin halifa ba amma dukkanin ishara ta yi nuni zuwa ga sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu sannan gaba ɗaya sahabbai suka yi ijma'i akan haka in banda Sa'ad dan Ubada shi kadai ne mutumin da a cikin sahabbai wanda bai mu baya ba radiyallahu anhu kuma ya baggari ya tafi je mutu a ƙasar Sham bayan kaman watanni shida sayyidina Ali shi kuma yi jinkiri a riwaya kamar da Muslim ya ruwaito wajen mubaya wata shida sakamakon rashin lafiyar Sayyidatina Fatima radiyallahu anha wa an abiha wa an ibniha to don haka kowa gaba ɗaya sun yi ijimai sai na Ali ya faɗa cewa mun cancanci wannan abin amma tun da bai zo hannunmu ba mun haƙura mun bi ka yi mu baya shikenan kowa ya zauna lafiya da haka sayyidina abubakar shine mafi alkhairi bayan sayyidina rasulullahi idan ma mun ɗauka ɗin a wancan zancen cewa sayyidina ali na gaba da shi a falala to a musulunci ya halatta imamatul mafdul ma wujudul fadil ya halasta wani mutum da ke da izu ashirin ya mana limanci bayan ga alaramomi masu izu sittin wanda duk dare sai ya sauke ma mai sittin amma ga mai ashirin sai ya mana limanci ya halasta ya halasta a sa shugaba wanda yake bai kai darajar wani ba a cikin mabiyan shi akwai wanda suka fi shi ilimi ko wayewa ko shekaru manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi yayi haka ya rada Usama dan Zaid komanda a rundunar da har su Umar da akwai su a cikin ta wanda basu fita ma rasulullahi ya rasu salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula bayan sayyidina abubakar wanda falalashi ta tabbata da ilimin sa da darajar sa sai kuma malam wato sayyidina umar dan khattab radiyallahu anhu wannan babban jarumin sahabi wanda ya kware wajen ilimi da firasa da hangen nesa wanda Allah yakan goyi bayan zancen shi manzo Allah yace da za a yi wani mutum a matsayin annabi a bayana to da Umar radiyallahu anhu wardahu Umar yana da dimbin ilimi da falala da san Allah da tsoron Allah da takawa labaran shi suna da yawa ba za su kirgu a irin wannan yanayi ba ah, Umar shine halifan musulunci na biyu shine ya kafa gwamnatin musulunci ta kafu kafu wanda har yanzu a duniya ana mamakin irin gamdakatar da Umar yayi wajen tsara wannan gwamnati turawa a haukasu cewa suke ma Umar shine aikin da yau gwamnatin musulunci ya fi mana na annabi haka suke cewa a zakewa irin tasu sun manta cewa shi kuma yana dosana ne daga hasken annabta kamar da kanshi yake fada da manzo Allah ya ce naje aljanna na ga gida wani katan gida kankame ne na tambaya sai aka ce gidanka ne sai naga wata mata tana alula a kofar gidan ce sai ne maza na wuce ce ya rasulullahi ya baka shiga ka gani ba ce ai na san zafin kishin ka Umar ba na so na ga matanka na aljanna sai Umar ya fashe da kuka yake hawa ya rasulullah a alaika agaru yo kuma kai zan wakishi ai ta hannunka na samu aljanna to Umar ya zama mai falala ne dan manzon Allah da yake ina fata mun gane wannan falalan shi ne yafi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to waɗannan su ne wato mafiya alherin mutane a aqidan mu ta musulmai ahlus sunna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar sai Umar su ne wazirahu akan karanta na a ce kidman tun can farko su ne waziran shi ko kuma kuduman waɗanda suke su ne ‘yan gaba-gaba a wajen harka addini yadda suke gaba-gaba ko yaushe za a ce manzo Allah ya ce na fita ni da Abubakar da Umar mun je wuri kaza ni da Abubakar da Umar mun zauna ni da Abubakar da Umar komai da su ake tunda suka shiga musulunci suka sallama gaba ɗaya rayuwarsu ga musulunci Allah ya ƙara musu yadda yadda suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi haka kuma sai Allah cikin hikimarsa sai ya sanya kuma har a makwanci ma haka suke kwanta tare da shi radiyallahu anhuma wa salawatullahi wa salamuhu alaihi har yanzu idan ka je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dake Madina yana nan kwance shi da su a cikin wannan wuri mai dadi suna kwance su ta cikin ni'ima da falala haka Allah ya musu wannan falala a raye da kuma bayan rasu yadda suka rayu haka kuma suka mutu suka kwanta wuri guda wannan diyar da mutum ya kai ga kiyayya da hasada da gaba da nunkubarki sai dai ya kamu da ciwon zuciya ba yadda ya haka Allah ya tsara saboda akwai mutanen da Allah ya ba su falala kai hakuri kawai ko a wannan rayuwar da muke idan Allah ya ba wani daukaka a sarauta ko siyasa ko tattali ko arziki ko ilimi ko shahara kai ko abun banza ne ko a ce shahararren dan dabba ne ko shahararren dan kwallo ba da kayya da shi sai dai ta sa maka ciwon ciwon jiki kawai kullum in ka taba shi dambe ya buge ka in ka ce dan kwallo ne wanda yake shahara kana so ka ga karshen shi sai dai kai ta bakin ciki balantana mai arziki wanda ba wasan suke cewa ko a kwara ya sai da ruwa to ko a yanzu ne da ake rayuwa idan Allah ya ba wani daukaka ko ka kyale shi kawai ci zamanin shi ballantana waɗanda Qur'ani ne ya saukai ba su daukaka da Allah ya so sai ya kyale mutane kawai su musu hukunci amma duk da haka Allah ya dinga saukar da ayoyi yana cewa ga falalarsu ga falalarsu dan dai abin ya tabbata a cikin zakatan mutane cewa ya riga ya ba su falala ne har abada ina fata mun gano wannan da kyau jama'a Allah ya kara musu yadda sai to kamar yadda kuma kaji wannan sai kuma yake cewa bayan su kuma thumma usmanul arjah sai kuma usmanu dan affan al arjah wannan wanda ya rinjayi saura wannan siriki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya aure ƴaƴan manzon Allah guda biyu ya auri wata ta mutu ya ƙara auren wata wanda yayi sadaka yayi kyauta yayi alheri har manzo Allah yake ci mishi ma barra usmana ma fa'ala ba'dal yau daga yau duk abinda Usman yayi ba zai cutar da shi ka dauka kai ne da kake da lasisi ko da daga hannun wani shehi ne makaryaci yace ma ba komai da abin da kai zaka je kai ka to bara ne kana daukar Kano ba gamu ba ka mutane suke bai suka ji da yan daloli ka duk ka ya taso sai kai ta dauko rigima da sai kudin sun kare ba ka mutane suke yi ba ko da kudin gado ne ko ko na ajiya ko na bashi ko na gratuity in ka gama aiki ko to a ce yanzu ka samu wani bayani lafiyayye cewa duk abin da kai na barna ba komai Allah ya kauda kai wani irin rashin mutunci ne ba za ka yi ba ai ba dan Allah dai ba mutum bane sai ka sa ma ya fusata ya ce ya fasa ba to shi ko bai haka ba ya ci gaba da aikin alkhairi kuma ya samu shahada kamar yadda Umar ya samu shahada haka Usmanu ma ya samu shahada aka kashe shi bisa zalunci ka karanta littafin eh, abin nan eh, kamal na Imam al-Mizzi ya kawo labarin dalla dalla na abin da ya faru da shi da ibnu kathir a cikin abiyatu wannan Allah ya gafarta musu gaba da wannan shine na uku shine halifa na uku kuma shine sayyidina daga cikin sayyidai manya waziran manzon Allah na farko farko warabi'u na hudun su khairul bariyati ba'd shine mafi alherin gaba ɗaya halittu a bayan su aliyun sayyidina ali radiyallahu anhu wanda manzon Allah yake cewa man kuntu maulahu fa aliyun Maulau, wanda diye da ni annabi mai gidan shi ne to yadda aliyu mai gidan shi fatima da za a mata aure tana ta wani nuku-nuku ce, ke fatima na rantse miki da Allah na zaba miki miji wanda yake sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah shugaba ne a duniya kuma shugaba ne a lahira manzo Allah ya ba sayyidina Ali irin wannan shaida tana nan burjik shine wata rana an zo ana raban irin manzo Allah ya tafiya ya dawo ya bi da tsaraba ana rabawa sai aka diba aka ce a musu Hassan da sa Aliyu da da iyayensu wanda su ma a cikin gidan su sai e, e, irin yanayin da mata suke sai Aisha ta ga wannan yayi yawa ya za a mu dauki ya mu ba mutum kuma kullum mu dinga mai wahala ba ga mutane suke kallawa sai na Ali kolan talaka ne jama'a bai da kuɗi da ya zo aure manzo Allah ya bashi ya bai da sadaki mutanen Madina mutanen alheri su suka hada sadakin shi bai da kudin walima manzo Allah ya ce mishi dole sai an yi walima walima dole ce da aka su suka sake hada kudi aka je aka siyo rago aka siyo shinkafa aka siyo indomi aka zo aka bararaje ko <laughs> mun gane mutanen alheri an samu su suka mishi wannan alherin bai da inda zai saka ta bai da inda zai saka ta sai manzo Allah ya ce to a ware wuri a cikin gidan shi a gina musu a cikin gidan shi gidan uban amaryar jama'a in yanzu ne baba ka ta tsine mata sai kai baka da hankali ne za su shanye sun shanye ka ne ka ba su ya ka ba su gida ka ba su kaza to shine ana tunda yana cikin gidan yanzu ya zama ahlul baitin gidan komai da shi ake raba a tukunya gida ake ba su abinci ba a musu gori ba a ganin su a matsayin abin nan manzo Allah yakan je leka ya ce ina wannan ta kadarin sasan kenan sai su rugo da gudu su su kusa taɗiye shi ma wata rana su kada shi a kan yashi da yana cikin tarjama su a cikin abin nan albidayatu wan nihaya shi ne da aka ɗiba aka kai sai Aisha ta nuna bata jira da abin da aka ba har tana ɗaga murya tana cewa ba wani nan dama na san ka fa san su fiye da kowa kana wani cewa ka je an tambaye ka ka ce ka fi so na gashi aikata kan nuna ka fi son su yana cikin sunan Abi Dawud sai na bakar sai ya shigo daidai wajen kawai yaji tana wannan hayaniya sai ya fusata je zai kai mata mari sai manzo Allah ya tare gaba da ya sa hannun shi haka ya tare yace aka rabu da sai na baka fita cikin fushi yana cewa Allah ya soki da nayi maganin kyau kina ɗagawa manzo Allah murya sai wata rana kuma ya shigo gidan sai ya ji su suna suna raha suna kyalkyala dariya ce to ku sani cikin farin cikin ku yadda kuka sani ranar cikin bakin cikin sai manzo Allah ya ce qad fa'alna qad fa'alna qad fa'alna ash shi shine Aisha ta ce ka fi su fiye da mu ko manzo Allah bai ce mata ba haka ba da da su din da su Aliyu an ma rasa gane su waye ma waɗanda ya fi so da kai zaka dinga kokarin shiga tsakani kai ne kai ne bare kaga dai shi an tambaye shi wa ka fi so ya ce Aisha ita kuma a gaban shi tace ai na san ka fi su kuma tunda bai bai musa ba kaga me kenan ta kariri ne ina fata mun gane da kai ne zaka je kai ne bare ba a san za ka tsira ba za ka tsira ba Allah ya karɓa aikinka ko bai karɓa ba ba a ma sani ba su sun riga sun tsira da ka ba hankali ka bari wani wani malami wanda bai iya tada baki ba ya zo ya batar da kai ya saka cikin wata muguwa hanya ka zo ka mutu ka shiga uku gara tun wuri ka tuba Allah ya tsare mu wannan shine halifa na hudu sayyidina ali radiyallahu anhu ya daga cikin mafiya ilimi a cikin sahabbai wanda tun manzon Allah yana raye sayyidina ali yana bada fatawa yana karantarwa. yana wakiltar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'amura daban-daban sannan jarimi ne irin wanda ba a taba gani irinsa ba da shi aka yi gaba daya yaƙe-yaƙen da manzo Allah ya je in banda Tabuka wanda a Tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi jiran iyalansa a gida shi ya jirewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyalansa da garin Madina da gidansa a san da aka je yaƙin Tabuka amma in ba haka ba duk tun daga Badar da shi aka yi sannan ya musunta tun yana yaro dan kankani kankani yaro kuma dama kani yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sayyidina ali kenan babban bawa ne daga cikin bayan Allah shi ma ya samu shahada ne a rasuwarsa sakamakon kisan gilla da wani takaddari ya mushi daga cikin khawarija shine Abdurrahman ibn Miljam ibn Miljam shine ya zindima mushi wata wata tsitaka take mai guba a cikin a cikin uwar hanjinsa ya wajen kwanaki uku zuwa hudu sannan ya cika al-imamu at-tabarani ya rawaito cikakkiyar kissar wannan bala'i da ya faru ga musulmai a cikin al-mu'jamul kabir dogon labari tun daga kan irin mitin din da su waɗannan eh, takadaran yan yan boko haram din suka dinga yi cewa za su kashe wani za su kashe wani za su yi maganin wani kuma Allah ya kaddara sayyidina ali a wannan lokaci kwanan shi ya zo karshe sai samu falala dama ya gaya ma yaran cewa yayi mafarki yana yawan mafarki yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mishi ka taho ka taho sai ce na fassara ne a matsayin cewa ajali na ya kusa kamar da shi ma sayyidina Usman ya irin wannan mafarkin gab da rasuwarsa yace ya ga manzo Allah da Abubakar da Umar suna buɗe baki na azumi suna ce mishi bismillah Umaran da ya mutu da azumi ya mutu ba a bakin sarin da aka shi sayyidina Usman radiyallahu anhu sai ya ce ma matar shi to ina ganin zan mutu ne cikin waɗannan kwanakin tunda na ga suna mun ishara zuwa ga sharuwa ruwa barin da wazi sai yi sharuwa tare da su to kuma haka ya sharuwan ruwan tare da su wannan jama'a wasu bayi ne na kwarai wanda ba taba ganin irinsu ba akwai bala'in ta'annuti a ce kawai wani dan dan dan kalakatan karshen duniya kawai yazo yana yana zagin su Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa a aliyun haliful khairi bil khairi mumnahu aliyu wanda yake haliful khairi wato abokin hulɗar alheri abokin zumunta ne shi ga alheri bil khairi mumna wanda Allah kuma ya mishi baiwa alheri sayyidina ali bai bar komai a duniya ba saboda kyauta saboda sakin hannu saboda bayarwa ba abin da ya bari a duniya sai ce wa innakum larrahatu a wata riwayan kuma warrahatu la raiba fihim ala najabil firdausi firdausi bin nuri tusrahu yace wa innahum kuma su waɗannan mutanen guda hudu warrahatu da sauran jama'ar su ko kuma larrahatu sune dai mutanen nan da la raiba fihim babu kokonto akan cewa ala nujabil firdausi bin nuri tusrahu cewa wallahi suna nan akan farfajiyar aljannar firdausi wadda ake haskata da haske wanda shi tana cikin haske su ɗan aljanna ne gaba ɗayan su sahabbai al'imamu su yake cewa inda za ka rantsa ka ce sahabbai gaba ɗayan aljanna ne in ba haka bane mata na ta ku ce to da ba rantsuwa ba ta ci ka ba gaba ɗaya sahabbai ana musu tsammanin ana sa ran Allah ya ba su aljanna fil jumla yadda yake akwai ɗaiɗaiwa wanda suka samu wasu matsaloli waɗanda kamar yadda shekul Albani yake faɗa dole a yi istisna'in waɗannan ɗaiɗaiwa kamar Abu ta Juhani wanda manzo Allah ya ce zai kashe Ammaru kuma in ya kashe Ammaru wuta za shi wannan akwai magana game da shi daka sai dai a ce ana fata Allah ya gafarta mishi daga baya ya fushi shi Abu ta Juhani sannan akwai magana game da sahabi Samuratu dan Jundub radiyallahu anhu wanda shi kuma yana cikin mutane goma da suka zauna a wata majalisa suka ce annabi ya ce musu na ƙarshen mutuwa a cikin kuɗin wuta ne sai zama sun rage saura su uku abu huraira da abu mahazura da samura su ɗan jundu ana nan sai abu mahazura ya rasu shekara ta hamsin da tara bayan hijira sai ya rage saura abu huraira da samura aka ce a lokacin ma ana so a zo abu huraira sai a ce mashi samura ya rasu ya mutu kawai sai ya faɗi su ma <laughs> sai abu huraira sai ya mutu shi ma sai rage saura samura duk da ke hadisi akwai maganganu tewa yawa akan batun inganci ko rashin ingancinsa kuma a karanta a cikin siru alamin nubala ta imamu zahabi to da ƙarshe samura ya zo ya rasu rasuwa wadda take ta bayyana ya sha wahala a gurin mutuwa dan sai da sanyi ya dame shi aka dinga kunna mishi wuta a daki amma yana rawar sanyi kamar yana cikin kankara sai zahabi yake cewa ina tsammanin wannan shine fasara hadisin dan wuta ne wato zai mutu a gaban wuta zabi ne wannan fasara duk da yake samura kamar yadda ya mafarki kuma sayyidina abubakar ya fassara mishi cewa zai gamu da jarabawa mai yawa a addininsa kuma gaskiya ne ya gamu da jarabawa dan samura dan jundub yayi kisan kai ba dan kankani ba haka yazo a cikin tarihinsa lokacin da ziyad ibn abili ya bashi kantoma a kufa ya kashe yan boko haram khawarija ba dan kankani ba an taba tara masallaci gaba daya aka dinga yanka kasu. rana an ce an yanka mutane sun fi guda dubu bakwai rana ɗaya da aka ce alaga ta malam wannan kisa da kake yi babu shari'a babu muhakama ba ka ba a hankali bai ce ku rabu da su wanda duk muka kare kashe shi bisa daidai ya cancanci kisa shi kenan ya tafi lahira mun wanke shi wanda muka kashe shi bisa kuskure dama mutuwa suke so mun mun tura su gaba dan yan kula baki wake ne ko mun gane to wannan ita ce jarabawa da ya gama da ita to wanda ya irin wannan zubar da jinin to wannan sai Allah da ya halice shi wallahu alam Allah ya gafarta mishi to irin waɗannan istisna'at din su kada yake cirewa amma ba haka ba sahabbai fi jumla yan aljanna radiyallahu anhum wa ardahum shine abin da yake cewa anan sannan yace sa'idun wa sa'adun wa ibn aufin wa talhatun wa amir fihrin wa zubairul mumaddah wannan sune cikon al'ashara waɗanda yake cewa hum warahatu ko hum wato sauran goman da aka musu alƙawarin aljanna ga baki ɗayan su akwai sa'id ibnu zaid ibnu amr ibn nufay wannan wannan ɗaya daga cikin manyan sahabbai al-ashara ɗaya daga cikin na farko farkon musulunta baban shi shine wannan da baya bautar gunki wanda yake hana kashe yara wanda manzo Allah ya ce nayi mafarki an nuna mini shi cewa za a tashe shi ranar alkiyama as yawm alkiyamati ummata dan yana ma shawa wa'azi a Ka'aba yana cewa ku daina bautar gumaka ku daina kaza ba addinin Ibrahim bane amma ya mutu kafin musulunci wannan dan uwa yake ga Sayyidina Umar cousin ne gare shi Zaid Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl babban sahabi ne yana da sai yan kadan a cikin Bukhari akwai kwaya daya a cikin guda biyu amin a cikin musulmi akwai kwaya daya dan ya mutu da wuri akwai kissan musuluntarsa wadda al-imamu al-hakim an-naisaburi ya da isnadi tabbatacce cewa yayi mafarki ne ya mafarki ne sai ya ganshi za a kai shi wuta ɗan uwan shi kafirai wanda suka riga shi rasuwa suna ce mushi karaso karaso manzo Allah kuma yana rike da kwarjallansa yana jan shi baya yana farkawa ya tabbata sai na bakare ce ka ji ka farkin da nayi da aka zan musulunta iya da cikin na farko farkon musulunta radiyallahu anhu sa'id ibn zaid kenan wa sa'ad sai kuma sa'ad ibn abi waqqas kenan wannan babban sahabi daga cikin sahabbai wanda suke mujabu da'awa eh, babban malami ne cikin sahabbai wata rana al-imamu ibn asakir ya rawaito cewa wannan sahabi ya tafiya cikin wasu ustadai masu zafin kai aka ji kasar sham cikin azumi ne sai a ganshi sahabi yana cin abinci yana yana kasu sai wasu suka suka ce haba alaga ta malam kana sahabi na manzon Allah yanzu ana azumi kana cin abinci ga waɗannan da basu ga annabi ba su kuma suna shan ruwa eh, suna azumi yace in eh, gaskiya ne yace li annana nahnu afqahu saboda mun fi su fahimta addini ne Musa habban kawai haka yace musu eh, mun fi su fahimta addini ne addini ba zafin kai bane fahimta ne ko to sabai kuma sun fi su fahimta mujabud da'awa ne an samu wasu wasu takadarai suka shirya mushi kutun gwila suka ce wai bai iya sallah ba bai iya kaza ba bai iya kaza ba shine yayin ma su baka addu'a ce ka mini sharri guda uku ni ma zan maka addu'a guda uku ya Allah wannan mutum in yayi wannan sharri ne dan aji labarin shi Allah ka tsawaita rayuwar shi a aji labarin shi Allah ka jarabce shi da talauci ka jarabce shi da jarabar san mata kuma duk sai da aka haka akan shi ya dade a duniya aka ce hajjira tana saukan mishi akan idan shi baya gani ga makanta ga talauci sannan kuma ko muryan mace ya ji yana makaho sai ya burin a guje kamar da bunsuru yake sai a yi ta gudu ana cewa ga wanda addu'a wali ta kama shi sadu dan abi kasin kenan radiyallahu anhu wa ardahu ya rasu ne a shekarar 18 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi kamar guda 15 a cikin sahih bukhari da guda guda biyar na jin ba na manta ba a cikin sahih muslim Allah ya gafarta mishi shine sa'ad dan abi waqqas babban sahabi ne radiyallahu anhu wa ibn auf da kuma miloniya malam abdurrahman dan auf sahabi kuma miloniya daga cikin kabilar banu zuhra kenan wanda babban sahabi ne mai wadata a jahiliya sunan shi abdu amrin da ya musulunta sai mai da sunan shi abdurrahman in ka zo ka kira shi da abdu amrin sai yake amsawa baya amsawa ka kira shi da abdu amrin yana da hadisai a cikin bukhari da muslim a cikin bukhari akwai guda biyar a cikin muslim a cikin bukhari da muslim wanda suka yi haɗu a kan akwai guda uku shine wannan sahabi da ya go madina ya bar dukiyarsa ya ya koma talaka ya fara kasuwancin manja ya ƙara yin arziki ya yi aure ba tare da annabi ya sani ba dannan isa shi shararriya ce babban sahabi ne ya mutu ya bar tarin dukiya babban sahabi ne daga cikin sahabbai malamai attajirai ko ta riwaya da ake yawan fadanta cewa wai duk da e, zaman shi babba a musulunci wai ya mafarki ko kuma annabi ya gaya mai cewa zai haura sirati da rarrafe wannan riwaya ba ta tabbata ba wai saboda dukiyar da ya bari babu shakka attajiri ne amma babu wannan bayani game da shi radiyallahu anhu wa ardahu Abdurrahman ibn Auf kenan wanda yana da wani babban da Abu Salama dan Abdurrahman shi kuma babban malami ne cikin tabi'ai wa talha da kuma talha dan ubaidillah talha ibn ubaidillah ibn usman at-tamimi wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manyan sahabbai wanda manzo Allah yake cewa wanda yake so ya ga dan aljanna a duniya to ga dalal shi ne daga cikin wanda Allah yake cewa game da su al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantabi ya daga cikin man qada nahbahu wanda ya gama aikin da Allah ya ce mishi ya gama kama ka muka jaraba mai sauki kai ka tsarge ta kai ka zaura kana jira a fara fita kada ba ka kai da matsala ko sai dai ka dinga kallon mutane kana wayi to haka haka manzo Allah ya fasara yace talhatuna na daga cikin wanda suka gama ma Allah aikin da yake su mushi shine bai samu kanshi kuma a cikin wannan fitina ta Jamal aka zo wancan tabi'i mai sunan shi Marwaru dan Hakam ya harbe shi ya kashe shi a cikin wata doguwar kisa mai sarkakiya Allah ya gafarta mishi talatu dan ubaidillah kenan babban sahabi ne daga cikin manyan sahabbai radiyallahu anhu wa arda sai kuma wa amiru fihr da kuma amiru fihr shine abu ubaida al-amir birul jarrah aminul umma wato shine abin nan confidential secretary na musulmai na duka musulunci isa umar yake cewa da a ce abu ubaida yana raye da shi zan ba halifancin dan manzo Allah yake amintacce ne shi amintacce ko ya cancanci mulki kamar yadda Yusuf yake cewa ij'aluni ala khaza'in al-ard inni hafizun amin to ya cancanci mulki amma ya mutu da wuri ya mutu shekara 18 ne a fa'unu amwas wannan abin nan da aka yi annoba shi ma mujabud da'awa ne yayi addu'a ma mutane sun tsallaka ruwa kogi da dawakan su ba tare da sun nutse ba kamar yadda yake a cikin littafin tarihu madinati bagda madinati dimashqa na ibn asakir ne dimashqi babban malami ne daga cikin malaman sahabbai babban attajiri ne shine ya kashe baban shi baban yana kafiri a ranar badar Allah ya saukar da fadin sa la tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasulihi yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu ويؤمن بالله من الآخر هو يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم كذا كذا كذا بواك أشياء cikin suratul mujadala cewa Allah ya yabe shi cewa ba za ka samu mutumin da ya imani da Allah da ranar kiyama yana kaunar wani wanda ba musulmi ba ko da dan uwansa ne ko baban shi ko kaza ko kaza ko kaza saboda uban uban ne yake harin sa ya tare shi Allah ya bashi sa'a kan shi ya kashe shi saboda yanzu kafirci ne da musulunci wannan mutumin shi ne tarjama ta farko da zahabi yayi a cikin littafin siru alamin nubala saboda girman darajarsa kusan littafin tarjaman sahabbai ne da tabi'ai da sauran malamai to bai yi tarjaman manzon Allah a ciki ba da halifofi dan ya ware musu nasu daban to a cikin waɗannan ragowar malaman wannan mutumin tarjama sa ita ce tarjama ta farko wanda hakan na nuni ga ga darajarsa a gun malaman musulunci ba yi da hadisai saboda ya mutu da wuri akwai hadisin shi kwaya daya da muslim ya ruwaito al-imamu tirmidhi ya ruwaito daya haka ibnu majah Allah ya kara mishi yarda da rahama Allah ya gafarta mishi sannan sai ya ce waz-zubairul mumaddah sai kuma az-zubair ibnu awwab hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ibnu ammati wannan shi ma cousin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah yana mishi take da cewa shine hawari shine dan ni kashe nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunan shi kenan az-zubair bin awwam ibnu abdul uzza dan kabilan banu asad ne ibnu abdul uzza shine daga cikin farkon wanda suka musulunta an ce san da ya musulunta shekarar shi takwas a duniya shi ma an kashe shi ne a cikin fitintunin waƙi'a ta jama'a. Allah ya gafarta mishi Allah ya ƙara masa yadda hadisan shi na cikin dukkanin kutubu sita. idan ka lissafa waɗannan hada da Abubakar Umar Usman Ali Sa'ad Sa'id Ibn Auf Talhat amir da azubair ibn awwab su ake ce ma al-asharatul mubashshiruna bil janna duka waɗannan shidan zaka samu tarihin su mai dadi mai ban sha'awa a cikin mujalladi na farko na siru a alamin nubala sauran kuma zaka same a cikin tarihul islam na al-imam zahabi da sauran wurare dukkanin su manyan mutane ne manyan sahabbai ne mutanen alkhairi ne Allah ubangiji ya kara musu yadda wajibi ne ka yadda da cewa Allah ya ba su aljanna ka yaba musu ka ga alkhairinsu wa qul khaira qawlin fi sahabati kulli ka faɗi zance mafi alheri game da sahabbai gaba ɗayansu kar ka muna da zato akan kansu kar ka muna na magana a kansu ka faɗi magana kirki ba a cewa su ma'asumai ne ba a cewa ba sa laifi ba a cewa ba su yi abin da ba haka ya kamata su yi shi ba da an samu irin wannan ga ɗaya ɗayawansu musamman bayan shuɗewar manzala sallallahu alaihi wasallama musamman wanda suka shiga cikin rigingimun siyasa da tattali da sauran abubuwa irin su Muawiya irin su Aliyu da suka shiga rigingimun siyasa dole akwai abin da za su yanke hukunci wanda ba haka ya kamata su yi shi ba kamar wanda suka goyi bayan bangarorin irin su Dahak a bangaren su Muawiya kenan irin su Amr dan As da ire-iren su waɗannan da sun shiga siyasa zaka same su da wani abin da da ana zaune lafiya ba haka ya kamata su yi shi ba to ba a kallon wannan sai a kalli alherinsu ya fi matsalarsu sai a roƙi Allah ya gafarta musu a roƙi Allah ya ƙara yadda da su nan musulman farko suka tsaya amma ka je kana zakule zakulan laifukan su ko ka kulla gaba da wani su ko ka dinga aibata shi ko ka dinga mai sharri to kai ne zaka barar da naka imanin ka gane wannan cewa da aka yi a daina zagin su a daina aibata su a daina tone-tone ba wai ana yi ne dan a kare su ba a dan kai a kare maka imaninka idan mahaifinka da mahaifiyarka sun rabu a shekarun auren su kullun rigima suke ba su da aiki in banda fitina ya biyo ta da muciya a kwace ta da kai ta kuma ta zage shi ta ce shege mutuci Allah isa duk wannan abin suna na a cikin tarihi sai kuma kai ka zo yanzu ka ce to kai baka yadda ba kana san sai ka gane wake da gaskiya a cikin rigingimin nan ka dinga bin yayyinka da danginka da surukai da kakanni kana tambaya me ya faru ne ana ta baka tarihi kana ta rubutawa sai ka zo kai ta post din shi a Facebook da hotunansu shekara kaza ga watan kaza ga rigimar da aka yi tsakanin babana da mamana jama'a ku yi comment za a fara cewa kai mahaukaci ne abinda mutane suke kenan masu kokarin tono laifin sabai babu wanda zai wannan da an yi magana ce to ai ba ba a fada dai Allah ne shi kyauta dai abubuwa dai sun faru ba sai an tona ba to wannan su ma haka ake so ka ba su wannan uzur hasari sun fi cancantan wannan uzurin fiye da mamanka da babanka domin su su ne ‘yan dakon addini duk sanda ka aibata su ka kwashe kafarsu ka tona asirinsu ka musu tsirara a kasuwa to kana so ka ga wallan addinin abin ba zai tsaya a kansu ba ba a cewa mu'awiya bai da laifi ba a cewa haka za a bi da kanshi ya ce walahu hannatu yana da matsaloli da ya samu kanshi a ciki na shugabanci amma sai malamai suka ce duk wanda ka jira su kan mu'awiya to mu'awiya kaman silken addini idan kai kokari ka yaga sarkin to kana so ka kai kan jikin addinin babu shakka falalar shi bata kai ta Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ba amma in kace zaka soke shi da wannan abu so kake ka haru wadancan garin sukar shi za a duka taba Aisha zaka taba Zubairu zaka taba Umar zaka taba kowa shine abin da yake faruwa yanzu kalla da kin ku gani kamar wancan da ya kafa kanshi a karo aikin da yake kenan sai da yake akan wadannan sannan akwai abubuwa da man kana fada za su je su dawo har sai sun zama wanda kake karewa ma sai ya shiga ciki wanda wanda yake cewa bari ya fitar da matan manzan Allah daga cikin ahlul baiti ya kafe cewa sai hudin nan kawai ashabul kisa to a lokaci guda kuma ya cire fa khadija kenan wacce kuma ita ce uwar waɗannan da kake karewa kuma zai ce bai da ba ta shiga ta wani waje to wannan san ba ta shiga ta wani waje ko mun gane da kyau jama'a a sanda da zaka aibata wani da wani abu da ya na kuskure ko rashin tunani da ya aikata ko abin da ke khilaful aula kake aibata shi da shi sai ka taratto wani ma da kake goyen baya shi ma ya sabbaba irin wannan abun ko kwatan kwace shi kalla da kyau ga a cikin yan siyasa duk wani dan siyasa zaka ce zaka kare ka faɗi aibin wani sai ka ga naka mana da irin wannan aibin ko fiye da shi zaka gara kawai kai shiru Fiza za kai aiki da hadisi da yake cewa idan dhukira ashabi fa amsu idan an bace sahabbai na ku yi shiru al-Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin al-Mujam al-Awsat ina fata mun gane wannan hadisi ne ya tabbata insha Allah wallahu a'lam da haka ka faɗa magana ta alheri akan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala taqta anan ta'ibu wa tajrahu kar ka zama mai suka kana aibata su kana jarraha su kana cin mutunci su kaka zama haka eh mu ga gaskiya wani tunda da yayi kaza mu ba ruwan mu da shi wani kaza ya za'a ce wani kaza yayi kaza wannan ma ai ai halama musulunci shi ma na ƙarya ne su ne ma annabi ce za a kora su ne ma munafikai da haka ake faɗa ma sabon manzo Allah fa yanzu sallallahu alaihi wasallama kuma da sunan addini da sunan musulunci da sunan karatu da sunan sunna Allah ya tsare mu lokaci ya kure zamu saurara anan mun ta yin surutu har yayi tsayi zamu saurara sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a fadin shi da yake cewa faqad nataqal wahyul mubin bi fadli bi fadlihi wa fil fathi ayun fis sahabati tambah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك